daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye a kan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar a Africa na zangon FM a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta alfa Radio da ke Kumasi baya ga yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe takwas na safa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana ukun dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel maka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa hukumar da ke sarrafa hannayen jari a Najeriya ta gina tare da mika wata makarantar firamare a birnin Maiduguri da nufin tallafawa wajen farfado da harkar ilimi da ta samu na kasu dalilin rikicin Boko Haram kuma tuni har ɗalibai sun fara ɗaukan darasi. Ana koyar mathematics, English, mm. basic science, head education. baya ga haka muna tafa da rahoto kan wani taron ƙananan 'yan kasuwa da ofishin jakadancin amurka ya shirya a birnin kano sannan kamar kowace ranar alhamis usman ahmad kabara zai shigo da shirin na nakasa ba kasawa ba baya ga sharhin jaridun ƙasar ghana da za mu kawo muku amma da farko ga labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi cewa yana ɗaura laifukan dukkan tashe-tashen hankalin da ke faruwa a myanmar kan shugabannin sojan ƙasar 'yan kabilar roshinja sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar bangaladesh da ke makwabtaka da myanmar a makon nan mutanen da yana gujewa gallazawa da sojojin burma ke yi musu bayan da 'yan tawayen rohingya suka kai wa jami'an tsaron ƙasar hari. fatattakar da ake wa 'yan rohingya wadda ta yi sanadiyar kisan ƙare dangi ta janyo suka da allah wadai daga kasashen duniya duk da yake har zuwa yanzu hukumomin myanmar na ci gaba da masunta tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar jawabin sakatare tillerson na zuwa ne bayan wani rahoton ƙungiyar kare 'yancin bil'adama ta amnesty international wanda cikinsa take zargin jami'an tsaron myanmar da cin zarafin 'yan kabilar rohingya rahoton wanda aka haɗa shi ta hanyar yi wa 'yan gurin hijira iri tambayoyi na cewa jami'an tsaron sun harbe ɗaruruwan 'yan rohingya da ke ƙoƙarin guduwa daga ƙauyukansu suka kuma ƙone tsofaffi da marasa lafiyan da ba za su iya guduwa ba dabban mutane sun ɗunguma akan titunan birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen somaliya a jiya laraba suna allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400 zanga-zangar da aka yi a birnin magadishin na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin magadishin ya yi na gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin bam na mota da aka kai ranar asabar ɗin da ta gabata addu'o'i wanda gwamnatin ƙasar ta ɗora lakinsa kan ƙungiyar al-shabab gabanin gangamin wasu matasa maza sanye da jan rawuna sun tilasta masu sana'o'i rufe guraren kasuwancinsu masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin allah wadan makiya allah wadan 'yan ƙungiyar alshabab da ƙarfi daga baya kuma sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin banadir inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu da su shugaban ƙasar ta somaliya muhammad abdullahi muhammad ya yi kira ga 'yan ƙasar da su yi shirin abin da ya kira yaƙi da ƙungiyar ta alshabab to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata wakiliyar hukumar zaben kasar kenya ta yi murabus a mako daya kafin a sake zaben shugaban kasa da ake shirin yi abin da ya kara rura wutar rikicin siyasar kasar da ke a gabashin afirka rosalind akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin washington a jiya laraba tana mai cewa zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe. kwambe ta faɗa wa BBC cewa ta gudu da Kenya ne bayan barazanar da aka yi ta yi wa rayuwarta. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta shi ne ya lashe zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta amma kusan wata guda bayan zaben ko alkalin kotun kolin ƙasar ta soke sakamakon zaben saboda hukumar zaɓe ta tafka kurakurai. Kundin tsarin mulkin Kenya ya bayar da kwanaki sittin a sake gudanar da zaɓe bayan soke shi. amma kuma sake zaben ya shiga wani hali tun makon da ya gabata lokacin da 'yan takarar jam'iyyar adawa raila odinga ya cire kansa daga zaben sai dai kuma duk da cewa ya janye kansa a zaben hukumar zaben ƙasar ta ce ba za a cire sunan odinga daga takardun zaben ba shugaba donald trump ya musanta maganar da aka ce ya yi wa matar wani sojin amurka da aka kashe a jamhuriyar niger yana mai cewa yana da shaida cewa 'yan majalisar florida ƙarya ta yi na cewa shugaban ya faɗa wa matar sojan cewa sojan ya san abin da ya shiga 'yan majalisar dokokin amurka ɗin wadda ta fara fitar da maganar frederica wilson ta musanta bayanin shugaban ƙasar ta kuma ce tana da shaidar cewa maganar da ta faɗa gaskiya ce la david johnson mai mukamin saji a rundunar sojin ta amurka yana daga cikin sojoji hudu da aka makonni biyu da suka gabata a kusa da iyakar ƙasar nijar da mali bayan da aka kai musu harin kwantan bauna wanda aka yi imanin mayakan kungiyar is ne suka kai shi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya ya shirya wani taro na masu ƙananan sanawoyi a jihar Kano domin jin bahasunsu dangane da harkokin kasuwancinsu da zumman lalubo hanyoyin da za a bunƙasa harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Mista David Young kenan babban jami'in diplomasiya a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Najeriya, da ya jagoranci taron. Yake bayyana farin ciki kan yadda ya ji bukatun masu ƙananan sana'o'i da kuma yadda za a tallafa musu su raya sana'o'insu da harkokinsu na tallata hajar da suka sarrafa. Batutuwan da suka mamaye ajandar taron sun hada da batun lantarki da samar da kyakkyawan yanayin gudanar da al'amura da nagartattun manufofi da tsare-tsaren gwamnati da ilmantar da 'yan ƙasa da ba su horo kan hanyoyin haɓaka ƙananan sana'o'i da lamuran saka jari a tsakanin al'umma. Baya ga waɗannan matsaloli, Hajiya Aisha Kwaku guda cikin waɗanda suka yi jawabi a yayin taron ta ce rashin fitar da jadawali na daga cikin ƙalubalen bunƙasa sana'o'i a lardin arewacin Najeriya. ka soma da naira dubu daya kana so ya kasance kana da kaman dubu goma ne nan da shekara ɗaya a'a kana da ma'aikata guda biyu a'a kana so ka ƙara su ne su zama kaman guda goma to ya za ka yi tallan business ɗinka nan ya kamata ka tsara ka yi tunanin komai akan business ɗin shi kuwa barista ali jamilu alhassan wani lauya mai zaman kansa cewa yake kuma da shi mataimakin ah, shugaban ah, ofishin jakadancin yake cewa ba wai wani ne zai kawo gudunmawa ya baka ko ya ɗauko kuɗi ya baka don kai ba a'a daga jikinka ne zaka nuna kwazanka da hoɓɓasanka kafin wani gani ya yaba bakin mahalarta taron da ya zo wuri guda wajen buƙatar haɗa ƙarfi da karfe tsakanin al'umma da gwamnati da ƙungiyoyin tallafi na ciki da wajen najeriya domin ceto arewacin najeriya daga yanayin fatara ta yadda za a murƙushe miyagun ayyuka a lardin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to a gaida mahmud hukumar da ke sarrafa hannayen jari a najeriya ta gina wata makarantar firamare a birnin maiduguri da ke jihar borno da nufin tallafawa wajen farfado da harkar ilimi da ta samu nakasu dalilin rikicin boko haram kuma tuni har ɗalibai sun fara ɗaukan darasi ga haruna da biyu da ƙarin bayani an gina wannan makarantar ne dai a unguwar da ake kira bulunkutu abuja don baiwa mutan wannan unguwar damar sa 'ya'yansu a makarantu da su daɗe suna kokawa saboda rashin makarantar firamare a wannan yanki wanda ma gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yaba wa wannan hukuma game da irin wannan taimako da ta yi. Sun tuntuɓe mu inda muka zaɓa masu wannan wuri da ake kira Abujan talakawa da kuma suka gina wannan makaranta. Ina da yakinin cewa wannan gini ne na kwarai kuma abin yabawa ne. Dole ne mu ƙara ƙami. Dan yanzu haka ana da marayu a wannan jiha da suka tasar ma fiye da dubu hamsin da biyu da ɗari uku da goma sha ɗaya. Don haka dole ne mu kula da waɗannan marayu. an ba haka ba kuwa nan gaba ba ba za mu ji daɗin abin ba. Let's Yace mutane na magana sake tsarin mulkin kasan nan. Yace abin da ya kamata shi ne mu sake tsara fasalin ilimi. Dan idan muka tsara fasalin ilimi komai zai daidaita kansa da kansa. Mr. Oscar Onyema dai shine shugaban wannan hukuma na musayar hanyar jarin. Uh, Yace lokacin da muka yi magana da jihar mun fahimci cewa batun ilimi shine inda ya kamata mu shigo don mu bada tamu guduma wajen haɓaka wannan fanni. Don haka shi yasa muka bada wannan gudumawa da gina wannan makaranta. Uh, spent a little over 50 million. Ya ce mun dai kashe kusan miliyan hamsin wajen gina waɗannan azuzuwa guda tara kuma mun samu taimako daga wajen su abokanan mu wanda suka taimaka mana wajen samar da uniform da dai wasu ababen karatu a wannan makaranta. To ko me waɗannan ɗalibai ke cewa ne game da wannan sabar makarantar? A don Mohammed. Nan class nawa ne muke? Class 1. Class 1. Me ake koyar da ku? Ana koyar da mathematics. Da me kuma? English. Mm. Basic science. Head education. Hawa To yaushe kika fara zuwa makaranta? Yau. To Allah ya taimaka To. Wannan makarantar ya kunshi ɗaliban 'yan ƙasa da firamare wato nursery da kuma waɗanda ke matakin karatun firamarin. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, kafin mu ci gaba, bari mu wataya da wannan waka. yanzu karfe uku na dare ne da minti kusan sha uku a nan washington dc ana kuma tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc din yanzu kuma ga usman kabara da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsaya ne inda wakilinmu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad yake tattaunawa da wani bawan Allah Hamza Waziri Muhammad wanda yake da bukata ta musamman amma kuma ya gama haddigirinsa yana bautar kasa a yanzu haka tare da koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta ta tare Ali Polytechnic da ke Bauchin Najeriya. Ya tsaya inda yake bayanin yadda aka yi ya sami kuɗin tallafin karatu ya fita domin yin digirinsa na farko da na biyu duk da yake bai karasa na biyun bai dawo. Ga ci gaban hirar tasu. Na fara neman scholarship a shekara ta dubu biyu da goma na je na dan yi presentation da mutanen anguwanmu akwai lokacin wanda ya dan sakatare kamar guardian haka nake biya masa to ga manufofi na ce a ah, it's a welcome idea ko a haifa ci gaba za ka cin manufofi a je na sa'a na rubuta application na kai scholarship board daga nan dai ina zuwa kullum kullum kullum Allah ya haɗa ni da wani famanin sakatare ana ce masa Muhammad Hassan a wajen ba na mantawa da shi duk randa da ya ji na zo zai sauko yana haba haba da ɗana mai ka zo yi a'a ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da hatta kai da ta kawo an rubuta memo memo an yi hada fayil an tura fayil ofishin commissioner of education a lokaci je ya ce min ana e eh, na cewa baba ya ce sai ka je ka dan yi follow up to ni ban san ma mai follow up a lokacin mu shekara ta goma sha bakwai ne ce ka je dan ka je ka duba gaya ya na fayil din wata na shida na yi ina zuwa ba dare ba rana don in ga commissioner Allah bai sa gangan shi ba har na saba da mutanen ofishin kwatsan wata rana sai aka bin wai aka ce kwamishina ya zo na tashi na shiga keke na fed na je in ce ranka ya ga abin da ya kawo sai ya ce mun fayil ɗina ba ta zo gabansa ba to kuma sha'aninka yau da kullum an san ka na samu na haɗu da wani baban abokina a wajen ya kai ga ya ɗauko mun fayil ɗin na ganta da ido sha'aninka da yaranta sai na ce masa ranka ya daɗe ga can fayil ɗin a can a shi kwamishinan ga can fayil ɗin a can idan bakinsa sai ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ba ku da godiyan Allah waye waye waye waye na ce masa ranka ya daɗe. kai hakuri ban sani ba ɗauka fayil ɗinka ka bar ofis ɗin kada ka manta a lokacin mahaifina sitin kwamishina ne shi amma bai san wane ne ba. dauka fayil ɗin ka bar ofis ne ba roƙon duniyar nan da ban yi ba fayil ta je ta dawo sai aka ce mun ruwa ya jika fayil a ofishin kwamishina ba a san me gwamna ya rubuta ba bayan na yi shekara biyu ina nema ba dare ba rana kuma ni ne na farko na kashaccen da na nema a jihar bauchi to har na kusa haƙura sai aka kawo sagir aminu salim sagir kuma ya sanni tun ina yaro saboda yana zuwa wajen wansa wan banka tagun na yanzu laji kabiru su mai gida yake a gare ni muna wasannin bore bari da fulani tun ina yau kuma yana ɗora ni akan hanyar yadda za ka iya zan iya neman taro da su to da na ji haka sai na ɗauka fayal ɗina na haɗa ta gaba ɗaya na ji na ce masa to ranka da ɗaya kaji kaji kaji kaji ga abin da yake faru ce to ba ni nan ba idan yana da cikin rabonka za ka samu scholarship na kai a cikin sati biyu aka kira ni aka ce an bani scholarship na zo na tafi makaranta to scholarship din da aka baka karatun a ina ne kai an bani scholarship na tafi dubai to kudin da aka bani a dubai foundation kawai zai to da na ga haka sai na ƙara rubuta wa gwamnati ina neman alfarma da su bani izini na tattara wannan kudin na koma malaysia na je na karanta full degree course a fannin business administration a fannin business administration na graduating amma na rubuta musu akan zan je na information technology abin da ya sa kuma hakan bai kasance ba shine irin wahalan da na sha ta wajen sake mini kudin scholarship ɗin wanda ana baka wata naira ne daga farko dai da za a ban scholarship din an dan samu arithmetic mathematic arithmetic problem ba a sake kudin ba dai an bani dala a lokacin dala dubu tara instead of dala dubu sha biyu amma na aikolin attention din gwamnati ce musu gashi an yi samun miskila a waje kaza kaza suka ce eh to an gyara to da na tafi karatun nan na yi requesting dama kowace shekara in na gama karatu zan turo report ina wannan zai makin nawa qualified a bani na shekara na shekaran da nake ci to na yi haka na ji shiru hakan ya sa na tattaro na dawo na zo na ce to bari shiga na gani ko zan iya samu na je ofishin commissioner of finance na ganshi mun tattauna to fortunately ina saukowa sai ga accountant general to ya sani kullum yana wucewa kofar gida zai ɗago min ce masa Allah a taimaka a bani sauran kuɗi na na koma na yi karatu ce ya ɗauka naira miliyan ɗaya ne ko ya bani ce masa a taimaka da in na tafi wannan kuɗin jirgi ne to shi ma dai yake ce min wannan ɗin ma an taimaka ne ce masa to na ji na gode to wannan dalilin da aka samu na rashin sake min kuɗi na shi suka yi dilayin nawa har cost din franchise cost ne wanda aka kawo ta daga ingila ya zo ya ƙare babu yanda zan iya dole na sake canza kwas na canza kwas akwai babbana lokacin yana pps na bi ta hannunsa to shi ma dai hakan aka yi haka karshe ya ce mun gwamnati ba ta da to dama mun yi da wajewa na gaya wa mahaifina ko ya ake ciki dai na sani ba za a banni dai haka ba ban yi karatu mahaifina ya ci gaba da ɗaukan na har na samu na kammala digiri na farko na fara digiri ne yanzu ina cikin kokarin na yi tesis na dai ban karasa digirin na dawo saboda waɗansu ɗan lalurai to ya rayuwa ta kasance a tsakaninka da sauran abokan karatu don dai cewar kai ɗin nan za a samu wato wasu matsaloli musamman da ko zuwa gwagwar yin karatu da dai wasu abubuwa ya kake kallon kanka a su kuma yadda ka tafiyar da rayuwarka to a alal haƙiƙa da idan ka samu kanka a ƙasar da ta ci gaba kowa kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin lalura kake dauke da shi kana daidai da kowa ne a cikin jama'a to ƙasar da nake kuma ƙasa ce da ta ci gaba akwai provision wanda zai akwai tanadi wanda zai baka dama kai ma ka nuna bajintanka ba tare da kasawa to yanayin rayuwa a cikin wannan babu wani matsala kana da bayan gida kana da ka daban so kawai abin da ya rage maka shine aiki da kwakwalwanka kuma cikin allah cikin ikonsa upon my graduation na kasance ni ne project dina da na yi project na was the best kuma a imaji the best presenter a gaba ɗaya faculty wannan dai ɗaukaka da kuma jajircewa da kai har allah sa ta yi fice fannin karatun da ka yi kenan dama ka ƙudurin aniyar ganin dai cewa duk da wannan nakasa ta gyaran al'umma ba kawai kasa shi ne kasa ba wannan gwagwarmaya da na yi duka akwai manufa a cikinta na farko dai na yi wannan gwagwarmaya ba na nuna ni dan kowa ba na yi gwagwarmayan nan don na ba wa dama wa 'ya'yan talakawa su gane cewa idan da niyya za su iya yi su sabida na je na na fara neman wannan scholarship din a wanda ba ni ba dan kowa ba kuma har na samu na samu na je na yi karatun nan na dawo yanzu ina bautan ƙasa na ina koyarwa menene su ɗalibai za su ga su ga sunan kuma ga wani mai lalura yana koyar da su ya kake ganin kuma da sauran al'umma suke kallon ka to a gaskiya dai dalilin da ya sa na shigar mako malanta shine ina gani ta wannan hanya ne kawai za ka isar da saƙonka cikin sauƙi saboda idan ka shiga aji kai kake da ajin sai abin da ka faɗa za su ji to cikin wannan za ka iya yanzu muna cikin al'umma ce wanda idan kana da nakasa ana ɗaukan ka kaman kai wani lalura ne ma tukunna a cikin al'umman gaba daya to amma saboda yanzu ina cikin aji kuma matasa nake koyarwa zan yi kokari ni a matsayina na mai nakasa za su gani na kasa fa ba kasawa ba ne. Hamza Waziri tare da Abdulwahab Muhammad sai mu ce anan za mu dakata sai mako mai zuwa za mu karkara wannan hira idan Allah ya kai mu. A madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta tace mana sautin. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. tumar Allah a gaida Usman yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun gana. Za mu fara sharhin na yau ne da jaridar Daily Graphic. A labarin ta shafin farko an kama ɗiyan Ghana mutum uku game da zalunci na kuɗi sama da fam miliyan biyar. Wannan labari dai ya nuna cewar wasu ɗiyan gana mutum uku ne suka zalunci wasu ɗiyan Birtaniya su goma sha shida kuɗi da ya kama fam miliyan biyar. Ɗayan waɗanda wannan lamari ya ritsa da su wata mace mai shekaru 71 da haihuwa ta rasa ranta sai kuma wannan labarin da ke da kanu kamar haka. Kasar Ghana da Cote d'Ivoire sun kulla yarjejeniya na karfafa dankon zumunci. Wannan labarin ya nuna cewar kasar Ghana da Cote d'Ivoire sun kulla wata yarjejeniyar kawanci da kuma na fahimtar juna guda uku wadda zai bai wa kasar Ghana da Cote d'Ivoire damar karfafa zumunci na haɗin kai da kuma kyakkyawar danganta. Har yau dai a jaridar Daily Graphic ma'aikatar ministar kuɗi ta samu wani na'urar da zai cek tare da tabbatar da tantance kasafin kuɗin shekara na gaskiya. Ita kuwa jaridar da Business and Financial Times babban labarin ta kira aka ga gwamnati da ta jagoranci yakin da ake akan almubazzaranci ta biya ta na'ura ko kuma electronics sai kuma wannan labarin inda ake nuna cewar za a shafe tsarin karatun nan inda kwalejoji ke danganta kansu da jami'o'i har su kuma su kai munzalin da za su yi tsayawa da kansu ministan ƙasa wadda ke kula da ilimi mai zurfi professor kusiyanka shine ya bayyana haka cewar za a kawar da wurin wannan tsarin sai kuma wannan labarin inda ake kira ga ma'aikatu na ƙwararru da su yi ƙoƙarin yayi duk waɗanda ba su kai munzalin da za a iya kiransu ƙwararru ba Sai kuma jaridar Ganiyar Time, gwamnati ta yi kira ga masu sukarta da su tona asirin sunayen jami'ai masu cin hanci. Jaridar ta ce daga bakin ministan labarai. Honorable Mustapha Abdulhamid, gwamnati ta yi kira ga masu yaƙi da cin hanci da duk waɗansu masu faɗi aji da su fito ƙarara su bayyana sunannakin jami'ai na gwamnati da suke da hannu dumu-dumu a cikin cin hanci. Har yau dai a shafin baya na jaridar Ghanaian Times wani labarin ne an kaddamar da rahoton yawan al'ummar duniya na shekara ta da goma 2012. Labarin ya nuna cewar wani rahoto na yawan al'ummar duniya na baya-bayan nan da aka gabatar ya yi kiran da a yi watsi da tudda Allah wadai ko kuma a yi fatali da duk waɗansu dokoki da ke haramta wa mata samun cikakken labari dangane da jima'i da kiwon lafiyar haihuwa. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa sai kwata gwada lokal zan yaran ta don Allah ku isa min sakon ga nan wa daga ilimin nufin na lokal gama illela har zuwa na 15 zan su amin irin su aminu tambayar wa Allah kwanzo mu ya lalace wallahi muna wahalar da ƙarshen wahalar ruwan sha a garin matsayin rufin mu ya lalace don Allah ta taimaka mana. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Shirin na kasa ba kasa da na Usman Ahmad Kabara da yake. ya kamata sashen wasu na biyu su gayyato da su kuma saɗan da katsina shugaban alƙalan alƙalan jihar katsina irin namijin kokarin da yake akan guragu a najeriya bawan allah na rayuwarsa kaɗai akan guragu ta ƙarewa da makasassu kuma wannan shirin yanzu ne sashen wasu suna ba da karama guragu suna faɗan albarkacin bakin su gurbi yanzu a najeriya an ɗauke shi makasashe sai dai a ringa ba shi sadaka ya kamata a ce gwamnatin najeriya da na najeriya ta ringa ba da tallafi akan guragu mai magana ahmadu abacha macina daga jihar yobe boa hausa don allah ku bamu dama in yi lokaci akan yan majalisun mu na yankin kamar kowar macina waɗanda tun da muka zaɓe su kai watsi da mu suka tafi babu wani aiki kuma da suka yi mana ci gaba har zuwa yanzu hakika mun tura mura kasa ta faɗe mu da hayaki kuma mun yi zaben tumun dare a zaben da muka gudanar dubu da sha biyar wajen zaɓen yan majalisar mutu amma babu matsala insha Allah a kula na zai dawo. Assalamu alaikum sashen Hausa suna na Muhammad abu Duka ina kiran ku daga Lagos. Eh, zan bayyana ra'ayi na game da kwamni da kwastan suke yi da motocin da suke cewa su ra'ayina in dai har kwastan za su yi wannan abu to su ma ya kamata su sauka kuɗin duti abin da suke karɓa na duki suke magana ya yawa suke magana idan har suna son duk mutumin da ya shigo da mura ta ɓarauniyar hanya a kama su to sai su sako da duki wanda duk mutumin da zai biya dukin nan ba ba mu shi kasar mu. yanzu kuma sai labarai a takaice. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi cewa yana ɗaura laifin dukkan tashe-tashen hankalin da ke faruwa a myanmar kan shugabannin sojan ƙasar 'yan kabilar rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar bangladesh da ke makwabtaka da myanmar a 'yan makonnin nan mutanen da yana gujewa gallazawa da sojojin bamu ke yi musu bayan da 'yan tawayen rohingya suka kai wa jami'an tsaron ƙasar hari dubban mutane sun ɗunguma a kan tituna a birnin Magadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a jiya Laraba suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata wasu fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Magadishi na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin Magadishu ya yi na a gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin na mota da aka kai ranar Asabar ta gabata addu'o'i. wata wakiliyar hukumar zaben kasar kenya ta yi murabus mako guda kafin a sake zaben shugaban kasa da ake shirin yi abin da ya ƙara ta wacce rikicin siyasar kasar da ke a gabashin afirka rosalind akombe ta fitar da wata sanarwa a birnin new york a jiya laraba tana mai cewa zaben da ake shirin yi ranar 26 ga watan oktoba ba zai cimma mizan da ake gabatan zai zama sahihin zaɓe ba. To masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu na hatsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku na agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga shugaban majalisar malamai na kungiyar Jama'atul Izalatul Bidiya wai kamata suna a Sheikh Muhammad Sani Hayajingir bisa rasuwar mahaifiyarsa da fatan Allah ya ji kanta amin. yanzu a madadin sarfilu hashin gumin leta ne gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa mana shi wannan shiri sai kuma injiniyarmu malama zainab abdulrahman da ta daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud nalo ne ke cewa ai hutun ƙarshen wato a wani lafiya